lalle babban zance magana ta gaskiya bayi ta kwace bayoniya kowa na murna lallai mun shiga daula ah, mu da haka mu da sake saduwa da ku a cikin wani shiri na musamman a yayin da ainihin gwamnatin tarayya ta sanar cewa za a yi dan wa'insu kwaskwarima ma'ana za a ɗan canza launin wa'insu kuɗaɗe na najeriya 200 500 to a cikin wannan hali da muke ciki ne wani suna ganin abin bai musu daɗi ba saboda kila da wata manufa wani ciki wannan abu to a haka kuma wa'ansu kuma yanzu haka suna na a kwanciya asibiti wa'ansu kuma hawan jini ya kama su wa'ansu kuma suna nan gaban suna faduwa saboda sun san karshe dai za a kare a kotu kada hankalin kai karkata zuwa ga maganar canjin kuɗi a na canza kuma ainihin a mudu. ne yanzu ina magana ne akan wa'ansu bayan Allah wayanda iftila'i ya fada musu na maganan ainihin platform ma'ana irin abubuwan da ake na intanet a ce sa dubu goma za a baka kaza sa dubu talatin za a baka kaza kamar yadda aka sani ina ɗaya daga cikin mutane da suke kawo muku rahotanni akan ainihin cryptocurrency musamman ma akan abin da ya shafi pi network mining din pi network ba irin maganganun da ba ma ji ba irin abubuwan da ba ma gani ba irin shagubin da ba a yi da habaici da makamantansu ana cewa waɗannan yan faya ɗin nan anya kori sun zautu ne da makamantansu to ashe a gefe akwai wanda suka fi yan fayi son kuɗi nasu dai mai tambi fito fili ba ne ashe ashe wani abu da ake ce mishi kala platform ne da zaka ba da kuɗi kowa ya sani masu bibiyar social media yan kaila sun fito sun yi announcement ma'ana sun sanar cewa idan kai kaza za a yi kaza in kai kaza za a yi kaza mutane da yawa suka ɗauki kuɗaɗen su suka jefa a cikin wannan harka a yayin da kuma mu muna can muna ga muku cewa kar ku ba da ko ku zo nan ku yi manin din fayi ku yi kaza ku yi kaza ko sisin ka ba a bukata abin da ake bukata kaɗai a rayuwanka shine lokaci bayan kowane awa ashirin 24 ka zo ka dan dangwala ma'ana ka yi manin shi kenan abin da ake bukata suka ce da Allah ku dube su can ba su da aikin yi to ku da kuke da aikin yanzu ya kun ɗauki mu zan iya cewa maƙudan kuɗaɗe wa'yansu miliyan goma sha biyar wa'yansu har da mai miliyan ɗari da hamsin duk an jefa a cikin kala to ba ma farin ciki da wani abu da ya faru domin an wayi gari masu kala dai an shiga platform an ga babu a rufe to muna fata ba gudu suka yi ba ba ma fata haka amma um, germany ya yi tsokaci dangane da wannan bari mu ji mai cizo yake cewa labari da dumi sa kala da kuma trolling wallahi sun ware da kudaden mutane wayannan dai da suke zagi mu suke ci mana mu ba mu da hankali ta yaya zaka je kai download din application kawai ka dinga danna ka ce wai kana jira a biya ka kuɗi to kuma ba ku da hankali kun je kun kwashi kuɗaɗe wani ya kwashi miliyan biyar wani miliyan ɗaya dubu dari biyar dubu dari takwas wani ma aro waye wani bashi ya ce je lafta a wannan wai shi yana jira duk sati za a dinga bashi ruwat yana samun linkin ba linkin so san ban zaka ga nan an ware muku da kuɗi yawwa shi yasa muka ce duk abin da zaka dan ce wai ka sa kuɗi ka sa naira miliyan ɗaya don sati a dinga baka dubu ɗari biyu ƙarya ne kala kowa ya ji labarin kala sai da ne don ce kawai wanda ya je sa kuɗin shi to duk wanda ya sa kuɗin shi ka sa wa gaibu ka sa wa gaibu wallahi shi yasa muka ce kanku trolling da kala sun ware da kudaden mutane mun ce kada ku ku je ku yi mining ga mining kyauta pi network to cizo kai bayani uh, gaskiya ne babu shakka wayannan mutane mafi yawancin su suna kallon yan pioneers masu mining din pi network kaman ba su da aikin yi ya haka za ka yi kawai baka san mutum ba baka san komi ba ka dinga kawai danna wani abu to ya za a yi a ce baka san mutum ba baka san inda yake ba baka san ofishin shi ba ka ɗauki kuɗi miliyan miliyan miliyoyi ka tura ka bashi to da masu manin fayi da masu wannan wanne ne zan ce suka fi hankali ne dai to Allah shi kyauta muna taya ku alhinin wani abu da ya faru gare ku yan kala Allah shi kyauta gaskiya ba mu ji daɗin wani abu da ya faru ba gaskiya amma muna ba ku shawara fayi fa yana nan ba a daina mainin ba ga renick remitano an magama mining duk da kuɗin da ake tunanin zai kai bai kai ba amma ana rashashe nan ba da jimawa ba kuɗaɗen da ake tunanin renek zai kawo kuma zai kawo su ba tare kuma ka kashe ko sisi ba ka ɗauki miliyoyin ka tura ma wani ba daga baya kuma ka neme shi ka rasa oh, oh, oh. to muna fata Allah shi taimake mu eh Allah shi taimake mu kuma ya ba mu sa'a amma fai kamar yadda muka ce tana nan ana nan ana mining ku da kuka ɗan yi wancan asara kuna iya ɗan dawowa ku yi rijistan pi ƙila in sha Allahu rabi wannan asarar da kuka yi kwa mai da shi a can ɓangaren pi fata Allah